بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن في له سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاد أو أمر استهباب ليتوب فيفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علم فمن علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال الله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم فالله غفور رحيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wannan yammaci na ranar talata daren laraba bakwai ga watan jumada al-akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1429 wadda ta zo daidai da nawa goma ga watan shida miladiya ta 2008 a wannan masallaci na modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya أرانر أرانر ranar a ranar a ranar litinin 20 ga hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa na biyar a wannan littafi a majalisan gaba daya kuwa na nawa ne wannan na arba'in da tara a wannan littafi kuma shine na biyar malam yana cewa wani hada qala a'immatul muslimina ka sufyan tauri tawri wa ghayrihi inna al-bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'siyah لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها idan ba manta ba ibnu taymiya ya kawo mana hadisai guda biyu a baya wanda muka yi sharhin su hadisin farko hadisin abdullahi al wanda yake yawan shan giya ana kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana yi masa bulala wanda har ta kai wata rana saboda yawan kawo shi da ake yi gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya gobi baki ya ce da shi la'anahullah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar mata ya ma nuna cewa wannan mutum yana son Allah da manzansa sannan hadisi na biyu hadisin khawarijawa dan bid'a waɗanda suka bar turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da'awar aiki da ayoyin alkur'ani kadai suna barin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan sun saba wa hankalinsu suna kafirta musulmi dan ya aikata zunubi dan ya aikata sabo ibn taymiya ya kawo waɗannan ya kawo waɗannan hadisai guda biyu dan ya nuna mana hadarin bid'a da yadda bid'a take ta ya dara hadarin sako ya dara hadarin ma'asiya wato zunubi bid'a ta ya dara hadarin shan giya ya dara hadarin zina da tata da cin dukiyar jama'a hadisin abdullahi al-himar za mu ga zunubi yake yi babba wanda shine shan giya wacce Allah ya haramta a Qur'ani ya haramta a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda shi ma ya san zunubi yake yi ana yi masa horo akan wannan zunubin nashi duk da wannan zunubin nashi bai hana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama ya hana ala'ance shi ba Annabi yace kada ala'ance shi bar ma wannan annabi ya masa shaida da cewa yana son Allah da manzansa kaga kenan zunubinsa bai soke masa soyayyar Allah da manzansa ba bai kuma bayar da dama da cancantar ala'ance shi a nan duniya ba sabanin khawarijawa yan bid'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da yawan ibada ya sifanta su da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alkur'ani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tir da su har ma ya ce da zai samu gamuwa da su da ya yi musu kisa irin kisan da aka yi wa adawa kaga sabanin bid'a kenan da saban Allah wancan saban Allahnsa bai ba da dama ko bakar magana a faɗa masa har ma ya samu shaida na cewa yana san Allah da manzansa wannan kuma saboda bid'arsa dukkan takawarsa da tsoron Allahnsa da sallarsa da azuminsa da karatun Qur'aninsa bai hana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a yaƙe shi ba har shi kansa ya ce idan ya haɗu da su zai yi musu kisa irin kisa adawa kaga wannan shi ne abin da yake fito maka da munin bid'a a addini shine ibn taymiya yace wani hadha wannan zamirin yana komawa zuwa ga abin da ya ambata a baya wato shine waɗancan hadisai guda biyu yace to saboda waɗannan hadisai guda biyu kala a a'immatul muslimina limamai na musulmi manyan shugabanni na musulmi ka sufyan al-thawri kamar sufyan ibn sa'id al-thawri ɗaya daga cikin malamai manya na musulmi a zamanin sa. a zamaninsa a garin kufa cikin kasar iraq matsayinsa kamar matsayin maliku ne a madina ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana ɗaya, wato ya riga malik barin duniya ajinsu ɗaya da imamu na malik ibn anas rahimahumullah to shi wannan malami da mawaninsa suna cewa innal bid'ata ahabbu ila iblis min al ma'siyah wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da saban Allah wato iblis ya fi kawance da dan bid'a sama da yadda zai kawance da barawo da dan fashi a gurin iblis gara wato yana ganin mai dan fashi karamin alhaki ne barawo karamin alhaki ne amma dan bid'a shi da abokin tafiyarsa ahabbu albid'atu ahabbu ila iblis min alma'siyah saboda me li'anna albid'ata la yusabu minha domin dan bid'an da yake bid'a yake ganin addini yake yi ba zai jira ba ba zai tuba ba domin tuba ai ana yin ta ne ga abinda da kake tsammanin laifi kake yi amma abin kake ganin idan ka yi kusanci kake samu da Allah kake ganin aljanna za samu kake ganin walittaka da matsayi za ka samu da karama yaushe kuma zaka dawo ka ka tuba yanzu shi kenan sai mu wayi gari mu ce mun tuba mun bar sallah ko mun tuba mun bar azumi ko karatun alqur'ani ai ba zai yiwu ba ba zai taba zuwa a tunaninmu ba saboda abin da muke yi mun yadda ɗari bisa ɗari daidai muke yi don haka babu ranar fasawa to haka shi ma dan bid'a wannan bid'a da kaga yana yi yana tsalle tsalle eh, yana dukan kirji yana tuma abin da yake tsammani fa addini yake yi fa kana tsammanin haka kawai sai fa addinin sa in ga ya bari to ya fahimci ba addinin bane amma matukar yana tsammanin addini yake yi zai fa rike kankan ne yadda kake rike sunna to kaga iblis zai fi son haka aiki amma mai saban Allah shi yana ji a ransa sabo yake har ma wani lokaci idan ya ga mutane zai rika buhewa ba zai so a faɗa ba ba zai so a gani ba to kaga ashe akwai yiwuwar wata rana shi da kansa shi anya abin nan da nake ya kamata in ci gaba ya fa kamata in tuba kaga shi an fi tsammanin zai tuba shi yasa wato tarkon da iblis yake sa wa mutane yana fara sa tarko ne na shirka in ya kafa tarkon shirka idan bai ci nasara ba mutum ya tsira to sai ya kafa masa tarkon bid'a to bid'a ita ce take biyo bayan shirka kai tsaye domin idan ya fada cikin tarkon bid'a to a hankali a hankali zai jefa cikin ramin shirka to shine yace li anna bid'ata la yusabu minha wal ma'siyatu yutabu minha amma ita ma'siya saban Allah ana iya a tuba saboda haka wannan yana nuna maka hadarin bid'a ibnu taymiya ce wa ma'ana qawlihim inna al bid'ata la yutabu minha abinda suke nufi da cewa bid'a ba a tuba daga gare ta أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا domin shi ɗan bid'a wanda ya riki wani addini wanda Allah bai shar'anta shi ba manzo sallallahu alaihi wasallama bai shar'anta shi ba wannan an kawata masa mummunan aikin sa ne ya ganshi mai kyau fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasanan babu yadda za a yi ya tuba matukar yana ga abin da yake yi mai kyau ne لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه domin matakin farko na tuba shine mutum ya san cewa aikin da yake yi baya da kyau dan ya tuba wannan shine matakin farko na tuba duk wanda kaga ya tuba matakin farko da ya taka shine ya fahimci abin da yake ba daidai bane to wanda kuma yake tsammanin abin da yake yi daidai ne kaga babu ranar tuba kenan bi anna fi'lahu sayyi'un li yatuba minhu ya san cewa aikin da yake yi mai mummuna ne dan ya tuba aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amra ijabin aw amra istihbab ko kuma saboda ya bar wani abu wanda aka yi umarni da shi aiki kyakkyawa da aka yi umarni da shi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci amra ijabin akwai hamza da ta fada anan amra ijabin au amra istihbab ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci ya ga cewa ya bar wannan abin li ya tuba domin ya tuba fa yaf'alahu ya aikata abin فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الامر matukar mutum yana ga aikin da yake yi kyakkyawa ne alhalin a haƙiƙanin al'amari aikin da yake yi ba shi da kyau fa innahu la yatubu wannan ba zai tuba ba ba zai tuba ba shi yasa ya tabbata a cikin al-mu'jam al na tabarani da kuma shu'ab al-iman na al-baihaqi hadisin Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa inna Allah ihtajaza tauba an sahibi an sahibil bid'a Allah madaukakin sarki ya sha makance tuba ya katange tuba daga wanda yake dan bid'a wato wanda yake dan bid'a matukar yana bisa bid'a ta to bai tuba ba wannan hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya tabbata duk da cewa ranar da ya gane bid'a yake yi wannan ba a fitar da tsammanin zai tuba wato maganar da ake yi na cewa ba zai tuba ba ana nufin matukar yana tsammanin bid'ar ta addini ne to zai iya tsayawa ya jajirce a kanta a yi rigima da shi a kanta wataƙila ma ya yadda ya salwantar da rayuwarsa a kan wannan to kaga babu ranar tuba ranar da ya fahimci bid'arsa bata ce ya fahimci abin da yake yi bid'a ne to wannan zai iya yiwuwa ya tuba kuma in ya tuba Allah zai yafe masa Allah ya faɗa game da mushrikai ya faɗa game da mazinata game da wato ta waɗanda suke kashe jama'a ba tare da haƙƙi ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa idan suka tuba Allah zai karɓi tuban illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ce sai dai waɗanda suka tuba wanda ya tuba yayi aiki aiki na kwarai yayi imani yayi aiki aiki na kwarai to wannan shine wanda Allah madaukakin sarki yake canza munanan ayyukan su su zama kyawawa Allah ya kasance mai yawan gafara ne da yawan jin kai wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya shi mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani sannan ya aiki na kwarai sannan kuma ya shiriya qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri suka cutar da kansu da saɓan Allah kada ku ɗeba tsammani daga ramar Allah Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba ɗaya. Allah ya kasance shi mai gafara ne mai jin kai ne wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci sa'an sa'annan kuma ya nemi gafarar Allah zai samu ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai saboda haka dan mutum yana bid'a wannan ba yana nuna cewa idan ya tuba ba ya gane abin da yake yayi imani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rike ta Allah ba zai gafarta masa ba Don duk laifin da mutum yake yi matukar zai tuba ya bari Allah zai karɓi gafaransa ya yafe mata shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fa innahu la yatubu walakin tawbatu minhu mumkinatan amma tuba a wajen sa mai yiwa ce wa waqi'atun mai aukuwa ce matukar yana so ya tuba bi an yahdiyahu Allah wa yurshidahu hatta yatabayyana lahu al-haq ta hanyar Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya ganar da shi har ya fahimci gaskiya kama hada subhanahu wa ta'ala man hada min al-kuffar wal kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shiryar da kafirai waɗanda ya so shiryar su daga cikin kafirai da munafukai wa tsawa'ifa min ahli bid'i da ƙungiyoyi daban-daban na ma'abota bid'a da bata Allah madaukakin sarki ya so ya shiryar su ya shiryar su saboda haka duk wanda Allah ya so shiryar da shi zai nuna masa gaskiya ya gane ya fahimci gaskiya ya gane sunna ya fahimci tafarki na kwarai ya gane hanya ta muminai ya gane hanya ta masu laifi ya dawo kan hanyar muminai ya bar ta masu laifi in Allah ya so zai yi wannan kuma duk wanda ya kama tafarkin masu gaskiya Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya kana a baya wa hada yakunu bi an yattabi'a min al-haqqi ma alima wannan zai kasance zai yi wakala idan mutum ya zo ya bi gaskiyar da ya santa faman amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi wato ilimin abin da ma bai sani ba wato idan mutum ya kama tafarki na kwarai sai Allah madaukakin sarki ya gadar da shi ilimi ya gadar da shi shiriya wacce a da bai santa ba a da baya kanta don haka bid'a rayuwa a cikinta yana da haɗari domin tana kunshe da haɗarurruka daban-daban kasancewarta baridul kufri ce wanda duk yake cikin bid'a to akwai tsoro na wata rana ya waye gari ya ganshi a cikin kafirci duk wata bid'a da kake gani to jagoranci take yi wa mai ita zuwa ga kafirci a hankali a hankali sai ya tsunduma cikin kafirci yanzu ɗariƙun sufaye ɗin nan da ake ta rigima da su akan abin da suke yi na shirka ai asali da farko abubuwa ne aka fara su yan bid'o'i ne kanana suna girma suna haɓaka suna haɓaka shi ma shi yana ƙara rura su yana ƙara ingiza wutar har suka kai yadda suka kai a yanzu a da can an fara fito da abin da sunan tsarkake zuciya da bautar Allah da gudun duniya da wara'u da tsantsini da waye haka aka fara abin a karkara a lokacin wasu ɗan tsirari suka fara ganin cewa ya kamata su wanke dattin zuciyarsu yaya za su wanke dattin zuciyarsu su ƙaurace wa jama'a su koma bayan gari su rika ibada ba dare ba rana kullum suna azumi duk dare suna na fulfulu ta haka suka fara da yawan tasbihi haka abin ya fara a garin basra lokacin tabi'ai suna suna nan wato har ba da wasu daga cikin sahabbai inda wasu suka fara tsawatar ma wasu da suka fara yan bid'o'i domin lokacin da ka kaurace wa jama'a kafa ta bayan gari kace za ka yi naka sansani na musamman to a wannan lokacin fa jahilci ne zai maka jagora domin ka kaurace wa birni inda ilimi yake ka kaurace wa jama'a inda za ka zauna ka yi karatu ka fahimci abin da kake ba daidai ba dan ana karantarwa ka gara ba maka ka kwashe naka yana ka kafa ta jeji ba kuma cikakken ilimi mutum gare shi ba to babu shakka yau da gobe shi dan kuma zai zama malamin sa a lokaci. sai dinga karanta masa wasu abubuwa yana tsawata masa wasu abubuwa akan yana nuna masa a ah, to bai sa ba za ka riƙa yin kaza ba kun ga lokacin da suka yi wannan tsawar suka koma sai zama da sun ɗan masallacin su har wata rana aka wayi gari abu mutal ashari ya shigo masallaci sai ya ga wani daga cikin su yana cewa a yi tasbihi dari a yi takbiri dari a yi tahmidi dari yana ta bada doka a yi dari a yi a gama ya ce a yi kaza dari irin ya mu dari da tis'in da tara fita wani wallahu goma sha bakwai <laughs> ana ta yi abu musa al'ashari kansa ya daure shi dai sahabi ne ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin ranar da manzo Allah ya tare jama'a yana musu ya fiko ba ko kul Allahu dari da kaza to sai ya daure ya ce to wannan abu ya fi karfi da sai ya ya gidan Abdullahi ibn Mas'ud yake da sassafe yayi sallama da shi yana fitowa ce Abu Abdurrahman ka kawo dauki me ya faru sai yanzu na baro wasu a can masallaci wani yana ba su umarni ya ce su yi kaza sau kaza su yi takbira sau kaza tasbihi sau kaza ta halili sau kaza Ya ce mu tafi yana zuwa ku ya same su an yi da'ira wani yana ba da umarni yana ta jiho ainihin kwamar. sai ya ce da su me kuke yi suka ce sun haɗu ne suna ambatan Allah sai ya ce da su sai suka ce sai ya ce da su to abin nan da kuke yi bid'a suka ce ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair ya aba abdurrahman ai mu alheri muke tasbih takbir tahmidi hailala a ce kuma bid'a eh, kamar ka ce ɗariƙa ba ce wani ce a istighfarin talatin annabi eh, ka ce talatin annabi istighfari hailala bid'a ne bayan gashi Allah ya ce ku yi salati ya ce ku yi istighfar ya ce ku yi haidala sai haka sai suka gaya masa irin wannan sai ya ce laqad ji'tum bi bid'atin zulman إما أن أو أو أو إما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة أو فقتم محمدا وأصحابه إلا. أنتم كنتم بدعة ذلك ko dai ku zamo wannan abin da kuke kofar bata ko ka bude wa kanku ko kuma ainihin kuna da awar kunfa annabi da sahabbansa ilimi ko dai bata kuke kai ko kuma in shiriya kuke kai kuna da awar abin da kuke kai manzo da sahabbansa ma ba su sani ba kuma shiriya ku shine a wannan lokacin ya nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne wasu suka gane wasu suka ƙiyarda mai ruwaya yake cewa daga cikin wasu sai ga wasu daga cikinsu lokacin da aka yaki gawa aka kashe sai ga wasu a cikin rundunar gawa da an kashe su su an kashe su a bida wannan bid'a ta ja su har sun fada cikin kungiyar gawa wadanda suka yaki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka bid'a take za ta fara karama sai ta dinga girma ta dinga girma shi kuma shaidan ya samu ainihin abin da yake so daman ya fi son bid'a sama da komai bai damu da mazalata da da mashaya ba da barayi kamar yadda ya damu da yan bid'a wakilansa a cikin yan bid'a sun fi yawa kuma sai ya zaɓi manyan baya sa ƙanana waɗancan ƙananan su tafi gurin masu masu zunubi da ma'asi manyan su suke ainihin lazumtar manya-manyan yan bid'a da shehunansu saboda anan an fi samun nasara wato iblis ya fi samun nasara irin nan to kun ga da haka abin ya fara a hankali a hankali sai dinga haɓaka tun ana magana zikiri ailada tasbihi har aka dawo aka fara ma wato kai matakin da mutum zai ga cewa in yana zikirin kansa yake yi wa shi ne zakirin shi ne mazkuru shi yake zikirin kuma kansa yake yi wa saboda haka in kansa yake yi wa kaga yana da dama ya daina saboda haka yana da sallah yake yi kuma shi kansa yake wa sallah in azumi yake dan kansa yake yi to daga nan sai kawai yake cewa a ah, to tun da aka nema ai ya kai matakin da shi zai iya daina wannan ibada din saboda haka sai ya ga shi da Allah duk ɗaya suke to kaga daga kankani ne abin ya har ya kai da haka ka ce ai da ban suka dan adam kenan duk ba fitakar da yake yi na ibada dan shi ba ya samu matsayin Allah ya hau kujerar ubangiji ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi haka suke cewa wai kana fafutuka ne da ibada tukuru dan kai ma ku hade da ubangiji ku zama daya to kaga daga nan har aqidar wahdatul wujud ta samu gindin zama aqidar hulul ta samu gindin zama aqidar da tafi sharri ta fi aƙidar yahudu da nasara sharri domin ana iya allantar da kowa ba Allah ba saboda haka su daridul kufri daridul shirk shi yake jefa mutane cikin kafirci shi yake jefa mutane cikin shirka asalin shirka cikin bani adam me ya haifar da ita ba daga bid'a ba lokacin da salihan bayi suka mutu wasu suka ce to ba za a hana ai butun butumin su a dinga tuna su kaga bid'a ce ta shigo su waɗannan da za su yi mutum mutumin ba su yi su ba da niyyar su bauta musu ba haka ba su bauta musu ba amma tafiya na tafiya ilimi na ja da baya jahilci na karuwa sai shi ya zo ya raɗa ma waɗannan jahilai ya ce ai iyayenku da kakanninku waɗannan bitin bitimai suke bautawa ta haka me yasa ku kuka bar bauta musu daga nan aka samu waɗannan aba gumaka wanda Allah madaukakin sarki ke labarta mana su qalu la tazarun da alihatakum wa la tazarun waddan wa wala suwa wa yaghus wa la yaghus wa yauq wa nasra waɗannan gumakan asalin su mutane ne na kwarai daga ƙarshe iblis ya kawo bid'a bid'a ta ƙarshe ta zama shirka wannan daga cikin makadar na bid'a yana daga cikin hadarin bid'a tana jawo alqawlu ala Allah bila wato kirkirar ƙarya a jingina wa Allah shi yasa ka ga babu masu yi wa Allah da manzansa ƙarya irin yan bid'a da wuya aka zauna majalisin yan bid'a baka ji an yi wa Allah ƙarya ba ba a yi wa manzon Allah ƙarya ba ba su da jari kamar hadisan ƙarya shi yasa ba za su taɓa yadda a rika cewa hadisi kaza ya inganta hadisi kaza ba inganta ba saboda jarin su kenan wannan da bai inganta ba shine jarin Shi ne zai karfafa musu tafiyar idan ka ce bai inganta ba ma'ana ka rushe shi to kamar ka rushe tafiyar ta su yasa ba za ka taba raba ɗan bid'a da hadisan ƙarya ba kullum cikin tatsuniyoyi suke to alqawlu ala Allah bila ilm abin da ya fi haifar da shi ba abin da ya fi haifar da shi kamar bid'a domin matukar mutum ya kirkiri bid'a zai yi ƙoƙarin ya zai kare bid'a tashi to wajen ya kare bid'an nan tashi zai halatta wa kanshi komai har ya halatta wa kanshi yi wa Allah da manzansa ƙarya domin yana daga cikin yi wa Allah ƙarya ka ɗauko aya ka ɗora ta inda ba mahallinta ba domin kamar kana cewa haka Allah yake nufi da ayar alhalin ba haka yake nufi ba kuma abin da zai jawo haka ya haifar da haka shine bid'a in za ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da sahabbansa ba ka bukatar kai ƙarya domin abin da Allah da manzansa suka yi shi abin da Allah ya sasu kaga babu batun kai wa Allah karya. amma matukar ka zo da abin da manzo bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a san shi a cikin magabata ba dole ka ce ka samun mata turki wajen samun mata turki din nan kuma sai kai wa Allah karya, kai wa manzon Allah karya. yanzu kaga in ka dau matsalar maulidi din nan kaga da aka maida ta addini tare da cewa hatta masu kare ta din na farko sun yi ikirari sun yi ikirari cewa bid'a ce hatta masu kare ta abinda suka ce bid'a ce sai dai su ce bid'an nan wani mutumin kirki ne ya fara yi amma dai za su ce bid'a ce kamar su yi a cikin littafin sa husnul maqsid fi amali al maulid yace e bid'a ce amma wani sarki salihi shi ya fara yi na mu da salahata ai salahata ba ba ita ce bid'a ne ba a je salihin ne adalin ne kuma dan yana adali sai kuma ya zo mana da bid'a wai ba shi wannan wannan wannan lasisin tare da cewa ba wani sarki salihi da shi ya fara farkon waɗanda suka fara yin usul al-ubaydiyyu shi'ar al-ubaydiyya ba shi'ar nan da ta yi mulki na kama karya na zalunci na ta'addanci a makka a karni na hudu su suka fara yin wannan bid'a sama ta aka ce aka yi ta kauce kauce aka ce ai wani mutum ne wani salihi a karni na shida a tun kafin karni na shida akwai al maulidi ba wannan salihin da ya fara ba ma iya cewa watakila shi ya fara kawo ta tsakiyar ahlus sunna da can kasashen sunna ba a sani ba yan bid'a yan a su aka san suna yi shi kuma da ya tashi yake ganin kamar suna yin abu mai kyau saboda jahilcin su sai ya zo ya kirkiro ta abin mamaki cikin abin da su yake faɗa kuma wai yana kare bid'a yake cewa shi wannan salihi shine ya dan kirkiro ta duk shekara zai tara manyan malaman gari waɗanda irin malamai ne wannan sarki zai tara su bisa bid'a wai yayi kafakin alawa tari kaza ya yanka shanu tari kaza haka ya dinga lissafawa ya ce kuma ya dinga kika rawa tun daga azhar har asubahi dinga kika rawa <laughs> kaga wannan ya zai zama addini to kaga bayan tabbatar wannan abu bid'a ne har a gurin masu shi sai kuma suke cewa ai alqur'ani ne yace ai a'a wai Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to tunda manzo Allah rahama ne kuma Allah ya ce mu farin ciki da rahama ya kamata mu nuna farin ciki mu da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai wannan bikin ai kamata ya duk shekara duk tsawon rayuwarka duk numfashinka ya zama da akwai farin ciki da samuwar manzo Allah da kankanin da sakon da ya zo muku wannan bai isa farin ciki ba wannan shine mafarin ciki da hakika ba ka ayi taro ba a sha alewa a ainihin a yi saban Allah a yi shirka a yi bid'a a rushe addinin da ya zo da su a rushe aqida kuma a ce ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hujja da irin ayoyi irin waɗannan ƙarya ne ga Allah in Allah yana nufin kul bi fadlillahi wa rahmatihi yana nufin ku yi maulidi fa bi zalika falyafrahu wato saboda haka ku yi maulidi ai umarni ne ke ya bayar ya ba da umarni ya kamata manzo Allah ya fi kowa rigai wajen dabbaka shi Abubakar Umar Uthman Ali da sauran sahabban na manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan tabi'ai da manyan limamai ya kamata a ce su suka yi aiki da umarnin amma ka dube suka ce duk basu gane umarnin ba ba sai aiki da shi ba sai da yan shi'a suka zo a karni na hudu waɗanda suka galla a ahlus sunna ainihin azaba su ne suka gane umarnin kaga anan akwai wa Allah madaukakin sarki ƙarya da haka bid'a ita take jawowa yi wa Allah ƙarya babu waɗanda suke makaryata irin yan bid'a haka nan yana daga cikin munin bid'a da hadarinta tana gadarwa da mai ita kiyayyar sunna da ma'abuta sunna ya za a dan bid'a ya soka a ba da za a ya za a dan bid'a ya so malaman sunna ya za ka samu dan bid'a cikakken dan bid'a kuma ya ce maka yana san ibnu taymiya ga zai yiwu ba ina eh, ba zai yiwu ba a ce mai waɗannan maganganu kuma shi dan bid'a yake so ai sai dai kage da sharri da tuggu da kitififi da fakirci ka duba rayuwar ibnu taymiya da kamar da muka bayani ku duba yadda yake shan wahala gwagwarmaya a jashi nan ki a tafi da shi gaban wannan fada a yi jayayya da shi a yi rigima da shi a yi kure da shi ya kore a je nan da shi a daure shi a dake shi a yi ba su sabaka a yi masa sharri ba dan ko ba dan ya ce a yi sunna dan ya ce kada a yi bid'a Bayan da za a yi kaga dan bid'a yana son ahlus sunna ba zai so malaman su ba wannan ita ce alama cikakkiyar alama mafi fitowa karara wacce take nuna dan bid'a haka Isma'il ibn Abdurrahman sabuni yake faɗa yake cewa alamatu ahlul bid'i zahiratun badiya zahiratun ala ahliha badiya wa azharu ayatihim wa alamatihim yace shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbar an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ihtiqarihim lahu yace alamomin yan bid'a a fili suke wato inda zaka zauna dan bid'a awa ɗaya sai ka gane shi awa ɗaya domin ba zai gama awan nan ba bai yi wata bid'a sai ka ga wata bid'a to yace bid'a da ta kowace fitowa karara ta nuna dan bid'a shine tsananin su ga masoya makaranta madaukaka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda suke dauke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yada sunna to zaka samu yan bid'a suna nuna tsananin gaba gare su shi sa a kowane zamani a kowane lokaci ahlus sunna ba su samu sararawa ba daga yan bid'a wannan alama ce shi yasa za ga kamar kamar Hammad ibn Salama sai daga cikin malamai na hadisi haka malamai suna cewa wanda kaga yana san shi wanda kaga yana san shi to ka shaida cewa dan sunna wanda kaga yana kin shi yana gaba da shi to ka tabbatar da bid'a to duk wani malami da ya fice wajen yada sunna to yakan zama wata alama a lokacinsa duk dan bid'a ba zai so shi wanda kaga yana yi masa sharri yana yi masa hasada to ka tabbata da bid'a yana daga cikin hadarin bid'a aikin dan bid'a baya samun gindin zama da yayi aiki da ya rushe da yayi aiki da ya rubuce baya tsayuwa duk wannan takacin ana ana zikiri ana yayi ya wahala ya shiga karkashin amilatun nasiba tasla naran ana aiki tukuru ana wahala amma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai aiki ba da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yayi a bakin a baki yayi yayi a banza bai yi shi a bakin komai ba haka nan yana daga cikin munin bid'a dan bid'a baya karkare kyawun karshe su akibatul mubtadi domin in ya fara da kalama ana nan ana nan wata rana za ka ga ya ƙara gaba wata rana sai ya samu kai shi tsundum a cikin kafirci karshe ya mutu akan kafirci ya mutu akan shirka Ta kaga su'ul aqiba kenan saboda yana daga cikin hadarin bid'a wanda zai fassara maka maganar sauri da yake cewa dan bid'a abin da dan ya fi son dan bid'a ya fi mara balale lale da dan bid'a sama da yadda zai yi da mai sabon Allah haka nan fahimtar dan bid'a juyewa take ya dinga fahimtar abubuwa a baibai a rikice ba daidai ba ya rika daukan wato alhasana ta dauke ta sayya kyakkyawan aiki sai ya dinga ganin shi mummuna da ya ga kana yin wata sunna sai ya fara maka kalla kallo ki ka zo da sabon addini ko sunna ce saboda shi bai sani ba ya ga ka rage wandon ka bai ja kasa ba ya ce ya dangala wando saki gahayin ruwan hagan hasana ce amma ya ɗauke ta sayya ka tsaye da gemu ya ce mai gemun su hasana ya mai da ita sayya duk inda zai ga hasana kokari yake ya ya mai da ita sayya sayya din kuma sai ya ganta hasana saboda haka gangansa gani yake yi wannan ibada ce kakacinsa da ihunsa gani yake ibada ce wani tafkeken carbinsa mai gama da kata. gani yanzu ibada ce kwansa ma kansa aiki ne duk ba aljihun ba aljihun da zai dauke shi ya ke shiga kowane irin aljihu duk dole ya rike afa man zuyyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasana su'u amal abu haka time mai ringijeji amma ganin sa yake wai rike shi hasana ce saboda haka babu aljihun da zai ɗauke shi sai dai rataya shi a wuya sannan ya ga sunna ya ce da ita bid'a ya ga bid'a ya ce bata sunna Huzaifa ibn al-Yaman Allah ƙara masa yarda yake cewa wallahi la tafshu wannan bid'a hatta idza turika minha shay'un qalu turikat as-sunnah wata rana yana zaune cikin almajiransa sai ya ɗauki duwatsu guda biyu sai ya ɗora ɗaya akan ɗaya ya ce kuna hango wani haske a kankanin duwar waɗannan biyu suka ce ɗanɗaɗan muke gani ya ce to haka 'a za ta yi wa sunna za ta danne sunnar ta rufe ta sai dai a dinga ganin hasken da ta kuma kaɗan duk 'a ta mai ta ya ce to wallahi sai bid'a ta yadu ta bazu cikin jama'a har wata rana idan aka ce a bar kaza sai a ce an bar sunna an bar addini an bar san annabi ka duba yadda ake ta kai ruwa rana akan bid'o'i waɗanda ba su da alaka da addini ko ta kusa ko ta ne amma kuma ana ganin yin su shine addini cewa mun tashi kaka da iyaye da kakanni abin nan ana yin sa amma yanzu rana tsaka wasu yara sun zo sun ce ba za a yi ba saboda haka gani ake an bar sunna tare da cewa kuma bid'a ake saboda yadda bid'ar ta tsamari ta yi ainihin ta yadu ya zama da ita cike da daula Huzaifa ibn al-Yaman kamar yadda kuka sani sahibu sirri Rasulullahi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi wasu asirai kuma ya kasance mutane duk sanda suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambaye shi ne game da alkhairi amma shi Huzaifa in ya zo sharri yake so ya ji kana nasu yasaluna rasulullahi anil khair wa ana as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani suna tambayar ta game da alkhairi ni kuma ina tambayar ta labarin sharri yaya abu kaza zai faru yaya abu kaza zai faru saboda haka zai san irin waɗannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mata to wanda yake dan bid'a saboda rike rike bid'ar abubuwa sai su masa ya kasa gane gaskiya ya kasa gane ƙarya haka da an kawo masa ƙarya sai ga carf ya tafi Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim ya ku waɗanda suka yi imani in har kuka kiyaye dokokin Allah ta yaya zaka kiyaye dokar Allah ka rike alqur'ani ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da su in kai aiki da waɗannan zaka kiyaye dokokin ubangiji in kuka yi haka to ubangiji zai sanya muku furqanan wato abin da za ku iya bambance ƙarya da gaskiya da shi in ka saki littafin Allah ka saki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka saki al-furqan ka saki abin da zai iya tantance maka ƙarya zai iya tantance maka gaskiya sannan yana daga cikin hadarin bid'a su bid'a har kullum dan bid'a yana daukan laifin waɗanda suka yi aiki da bid'a duk inda dan bid'a ya tsuguna ya bid'a wani ya gani ya kwaikwaye shi wannan bid'ar sai ta yadu to za a yi ta bashi kamasu na iya adadin yadan da ta yi kun san irin abin nan da yanzu ake cewa network marketing ko wanda yake mun yi maganar cewa haramun ne bai halatta ba wannan cinikin a ce ka kawo mutum kaza za a kara maka jari ka kawo to dan bid'a tsakaninsa da shedan haka suka yi networking marketing din nan saboda ka in ya kawo daya yana da kamashi to haka kamashin zai ta tafiya ubangiji ya ta tara masa jirgin shirgin zunubi shi yana ga bid'a kadan yayi sai an zo lahira sai ya ga tarin zunubi a a ina akai akai akai ce a ah, to ka kana da san abin ya tsaya kanka ne ba ka je guri kaza ba kai bid'ar eh, yi ka kira maulidi a gidanka an zo an karantar da bid'o'i sana nufin za a tashi ne ba ka da kamashin duk wanda kuma ya kwashi bid'o'in a wannan gurin ya je shi ma ya ci gaba da yadawa to wannan kamashin nashi yana nan na laifinsa da yayi yana nan kai ma kuma za a ci gaba da kuma dora maka akwai shirin da ya kai wannan akwai hadarin da ya kai wannan to shi yasa bid'a take da hadari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وأنت زي كده زوا شريعة وهنا دلادة سوة سكة زوا من شريعة wanda zai yi aiki da wannan shiriyar shi wannan na farko da ya nuna masa shiriyar yana da kuma ba kaman ba ladan su ne za a dinga ragewa ana bashi ba nasu daban shi ma nashi yana zaman kansa daban to haka nan wanda ya kira zuwa ga bata shi ma yana da nashi zunubin sannan kuma da zunubin waɗanda suka bi abin da ya kira zuwa gare shi na bata ba tare da yana rage zunubin su da komai ba zunubin sa yana nan nashi shi ma yana nan mai zaman kansa tana shigar da mai ita cikin halaka cikin la'ana duk wanda yake cikin bid'a to yana tsakiyar la'ana la'anar da ba za ta gushe ba matukar yana tsakiyar wannan bid'a manzo Allah sallallahu alaihi yana magana akan falalan Madina sai yake cewa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan ko muhdathan ya inganta fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla wanda duk ainihin ya tattaro ko ya kirkiri bid'a a madina ko ya ba wa dan bid'a mafaka ya taimaka wa dan bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta jama'a gaba daya kuma Allah ba zai karbi na a farin da ba zai karbi sa ba imam shatibi a cikin littafin al fa'ala yake sam yace wannan hadisi yana da siyaqul umum wato siyaqin siyaqul umum ne hadasan da aka ce ba wai kawai zalunci ba ba wai abin da ya shafi mu'amala ba har abin da ya shafi addini saboda haka duk wanda ya kawo wani abin da ya saba wa shari'a yana karkashin wannan hadisin wato zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba daya haka nan yana daga cikin hadarin bid'a dan bid'a a ranar gobe kiyama ba zai sha wato dausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai sha ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai hadithin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga sa'ad ibn sa'ad manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana faratukum ala al-hawd man warada shariba wa man shariba lam yadma abadan ولا يردن أقوى علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم annabi ya ce ni zan riga ku zuwa dausayin alkautara ni zan fara sha wanda duk ya zo wannan gurin shan kuma ya sha to ba zai yi kishi kishi ba har abada kuma wasu mutane za su zo min a wannan dausayin ga ni na san su sun san ni wato suna ɗauke da alama ta cewa al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun san al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zo da alamar su inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu waɗanda suke alwala suna sallah za su zo da farin goshi da fararen hannaye da tawaye wanda za su zo da alama ta cewa yana daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ijaba sai sa annabi zai gane ya gane cewa wannan daga cikin al'ummar da alamar suna yin sallah fa yuhalu ne wa bainahu ga su sun zo za su sha sai mala'iku su tattare su sai ai ta kora su annabi ya ce ah, ce waɗannan ba al'umma ta bane fa aqulu innahum ummati innahum ummati sai mu al'umma ta ne al'umma ta ne sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ya rasulullahi baka san irin bid'o'in da suka yi a bayan ka ba wannan alamomin sujjada din duk ba komai bane kun ga khawarij an sifanta su da yawan sallah wannan sallar duk ba za ka sa su zama sun cancanci su sha wannan ruwa ba saboda me saboda sun kirkiri bid'o'i a bayan ka innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka kirkira na bid'o'i ba a bayan ka fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di suhqan suhqan liman ghayyara ba'di sai in ce ayi nesa a can da waɗanda suka canza addini bayana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da sa a kore su ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wato illar bid'a kun ga in mai zunubi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shafa'ati li ahli kaba'ir haqqun zunubi sai abu ne wanda yake annabi yana tausaya wa masu zunubi yana tausaya wa masu laifi ku duba wannan mutum da aka la'ance shi annabi ya cika alƙadi da la'antarsa duk da cewa gashi ahlu kabira ne yana da babban zunubi wanda Allah zai iya tsoda shi saboda wannan amma annabi yana tausayawa masu zunubi cikin al'ummarsa shi yasa ya ce kowane annabi an ba shi wata dama guda ɗaya ta yi addu'a wacce kan ubangiji sai ya karɓe ta ya ce to duk annabawa sun yi ni na ajiye tawa saboda al'umma ta rana gobe kiyama annabi yana son al'umma yana tausayin amma kaga yana cewa wasu shuhqan shuhqan ai wannan abu yana nuna wato abinda suka yi ba kankani bane wannan yana nuna hadarin bid'a shi yasa sufyan at-tauri a wancan magana tashi ke wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da yadda yake sha'awar sabon Allah malam yace wa hadha yakunu bi an yattabi'a min al-haqq ma 'alimahu faman 'alim faman 'amila bima 'alima awrathahu Allah 'ilma ma lam ya'lam wannan wato tuba na ɗan bid'a zai yiwu idan ya bi gaskiya wacce ya santa wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi ilimin abin da bai sani ba wato wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa ba neman ilimi idan zai rika yin aiki da iliminsa to Allah zai yi ta nuna masa wani ilimin da bai sani ba wannan kuma ya shafi dukkanin ayyuka na alkhairi duk sanda zaka yi aikin alkhairi sai wannan aikin na alkhairi ya haifar maka da waninsa haka zai yi ta hayayyafa shi yasa ibnu taymiya yake kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wata lidan ta dau zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shiriyu sai Allah ya ƙara musu shiriya to in ka rike shiriya ta ubangiji sai ubangiji kuma ya ƙara maka wata shiriya in kai aiki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya, sai ubangiji ya baka fatahi sai kai dinga yin kuma aiki da sunnoni daban-daban haka nan Allah yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tasbita wa idan لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما Allah ce da a ce su za su aikata abin da ake umarnin su da shi ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi abin da ake umarnin su da shi ko abin da ake hana su aikatawa da za su yi aiki da wannan lakana khairan lahum da ya kasance musu alkhairi wa ashadda tasbita da ya zama mafi tsanani ga ba su kafewa da jajircewa akan gaskiya wa idan kuma da sun yi wannan da sun yi aiki da abin da ake gaya musu la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada babba daga wajen mu Allah ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirye da su tafarki madaidaici wato da za su yi aiki da abin da ake gaya musu na gaskiya to duk sanda za su yi aiki da gaskiya daya sai wannan ya jawo sun fahimci gaskiya sun fahimci wata gaskiyar kari akan wacce suka sani to aiki da gaskiya yana jawo fahimtar gaskiya kuma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzansa zai ba ku wato ma'auni biyu na rahamarsa zai ba ku sikeli biyu na rahamarsa sannan kuma zai sanya muku wani haske da za ku rika tafiya a cikin sa su duk lokacin da kake aiki kake kiyaye dokokin ubangiji kake aiki da da gaskiya kake neman sanin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ta haskaka maka ka. duk sanda wata guguwa za ta taso gari ainihin yayi duhu a kasa fahimtar ina za a nufa kai Allah madaukakin sarki sai ya sanya maka haske wanda za ka rika tafiya cikin sa ba zai barka a cikin duhu ba wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku abinda za ku yi na kurakurai abinda za ku yi na tuntube abinda za ku yi a matsayin ku na mutane waɗanda ba masumai ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne haka nan Allah yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wanda yake majibincin waɗanda suka yi imani saboda imanin da suka yi sai kuma ya rika fitar da su daga cikin dukkai zuwa imanin su sai ya haifar musu da wani alkhairin da shi ne Allah ya rika fitar da su daga cikin dukkai na bid'a na shirka na kata na sako zuwa ga haske na tauhidi na da'a na imani haka nan Allah yake cewa qad ja'akum min Allah nuru wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki ke cewa hakika wani haske da wani littafi mabayyani sun zo muku daga Allah wato haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam waɗanda suka bi hanyoyin ubangiji suka bi abin da yake yarda ne na ubangiji Allah yana shiryar da su ta hanyar wannan littafi hanyoyi na ainihin salam hanyoyi na aminci wato a sakamakon bayin shari'a da abin da zai haifar musu da yarda ta ubangiji da suka yi a sakamakon wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya rika shiryar da su da koyarwa ta alqur'ani ya fitar da su daga dukkan zuwa ga haske da izinin sa ya kuma shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wa shawahidu hadha kathiratun fil kitabi was sunnah wato dalilai akan wannan suna da yawa a cikin littafi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato duk sanda zaka so gaskiya kai aiki da gaskiya aikin ka da gaskiya zai haifar maka da wani wata shari'a din kuma duk wanda yake nufar gaskiya yana aiki da ita wannan zai haifar mata da shari'a sabuwa shi yasa har kullum muke ta addu'a cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ba wai shari'a ce guda ɗaya ba a dukkan abin da Allah zai umarni da shi ya ce ayi da duk abin da zai hana ya ce a bari aiki da abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a hana shari'a ne wannan yana buƙatar ilimi duk sanda zaka yi aiki da wani abin da Allah ya ce a yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari to kuma Allah zai baka ilimin wani abun ma da Allah ya ce yi baka sani ba sai ka yi aiki da shi zai kuma ganar da kai wani abu da Allah ya ce a bari baka sani ba dan ka bar shi saboda haka bin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce take gadarwa da da mutum ilimin abin da bai sani ba aiki da shi shi yake gadar masa da aiki da abin da ainihin bai sani ba Allah madaukakin sarki ya nuna masa da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana zanda ka sare mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim <clears throat> sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace ina so in ji bambancin da ke tsakanin sunan Allah da siffarsa wato yadda za a iya bambance tsakaninsu sunan Allah dukkan abin da zai nuna zatin Ubangiji kuma dukkan suna na Ubangiji yana tattare da sifatar shi yanzu aka ce ar-Rahman ar-Rahim as-Sami'u al-Basiru al-Alimu waɗannan duk sunaye ne na Ubangiji sannan kuma waɗannan sunayen suna tattare da sifa ta Ubangiji in ka ce ar-rahman yana da sifa ta rahama fa huwa zu ar-rahma zur rahmati wannan sifa ce ta da zaka iya samun ta daga karkashin kalmar ar-rahim ko kalmar ar-rahman hakanan in ka ce as-sami'u fa ma'anahu zu sam'in as-sami'u sunani wannan sunan kuma yana nufa yana nuna yana da sifa ta ji haka in ka ce al'alimu al'alimu suna ne wannan sunan kuma yana nufin yana da sifa ta al'ilmu saboda duk wani suna da ka sani na ubangiji ƙarƙashinsa yana nuna siffa wannan ita ce da ahlus suna. a nan ne aka sha babban da mu'tazilawa aka sha babban da jami'a waɗanda suke kore sifofi daga ƙarƙashin sunaye suna cewa sunaye dinnan kawai zaki suke nunawa ba sa nuna sifa saboda haka da ar da ar-rahimu da al-ghafuru da as-sami'u duk ɗaya ne a gurin su wanda kuma dukkan wani wanda yake da fahimtar larabci ko ya yake ya san ba da za a ce wanda zai ce al-qawiyyu daidai yake da wanda zai ce ar-rahim akwai addu'a da zaka ce ya qawiyyu ya aziz ko akwai kuma addu'a da zaka ce bi rahmatika ya arhamar rahimin duk da cewa wasu jahilai ba sa bambancewa sai ka ga mutum yana tabagan yana addu'o'in da ya kamata ya kare su da ya qawiyu ya aziz sai ya kare su da bi rahmatika ya arhamar rahimin alamar da take nuna maka baya baya fahimtar me yake faɗa yana magana misali yana addu'a Allah ya halaka kafirai misali ko ya ya halaka magabta Allahumma jammilhum wa zajjilhum wa anzil ba'saka shadida alaihim karshe kuma sai ce ya arhamar rahimin idan arhamar rahimin kaga babu alaka ka ce wa jammirhum wa zanjirhum wa jamjimhum kuma ka ce bi rahmatika sai dai bi izzatika ya azizu ya qawi to kaga kowane suna yana tafiya da da wani aiki na musamman an gane ko saboda ka wannan shine bambancin suna da sifa duk suna suna yana nuna yana rufin zati kuma yana nuna sifa sifa kuma sifa ce wacce take tana tsaye ne da zati shine bambancin su idan ka duba littafin al-qawaid al-musla na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa za ga bayani dalla dalla wannan yace yana so a yi masa bayani game da waɗannan ayoyin guda biyu innaka la tahdi man ahbabta da kuma innaka la tahdi ila siratal mustaqim wato aya ta farko tana cewa kai ba ka shiryar da wanda kake so aya ta biyu tana cewa kai kana shiryar kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wato kamar yana cewa a zahiri kamar ayoyin suna walwala junansu a can an ce ba ka shiryarwa a nan kuma an ce kana shiryarwa to malamai suke cewa shirya hidaya iri biyu ce akwai Hidaya hidayatu irshad hidayatu ta'lim akwai kuma hidaya ta Taufik. hidaya ta irshad hidaya ta ta'lim hidaya ta da'awa shine hidaya ta ka nuna wa mutum gaskiya ka nuna masa gaskiya ka ce gashi gashi gashi ka karanta da shi wannan hidaya ce da take hannun annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi yayi bayani ya nuna wa mutane gaskiya ya karantar da su haka nan dukkan mai wa'azi ya mallaki wannan hidayar hidayar ya yi bayani ga mutane ya nuna musu gaskiya ya karantar da su ya sanar da su wannan hidaya ce ta bayan hidaya ce ta irshad hidaya ce ta da'awa hidaya ta tawfiq hidaya ta ta sa mutum ya yarda da abin ya karbi abin ya amince abin ya rigume shi ya imani da shi wannan ita ce hidaya da take ta ubangiji ce shi kadai yake iya sanya mutum ya imani kai za ka iya masa hidayatu irshad ka nuna masa amma hidayatu tawfiq kuma ya karba abin ya yarda da shi ya sadu da ya bi wuya ya imani wannan kuma yana hannun ubangiji don haka inda ga ubangiji ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana shiryarwa to abin da ake nufi yana nuna wa mutane gaskiya hidayatu irshad ake nufi kamar yadda Allah ya ce wa kulli qaumin dukkan wasu mutane da Allah ya adora kasa ya aiko musu da mai shiryar da su ma'ana ya aiko musu da mai wa'azi inda kaga kuma an ce ba ka shiryarwa ana kore masa hidaya ta taufiki wato ba za ka sa wani ya yi imani ba ka iya yi masa bayani amma wannan bayanin naka ba ne ya sa shi ya yi imani ba ya samu shiriya ya karba abin da ka zo da shi wannan iko ne na ubangiji ne ma'ana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan kuma yana so a bashi a gaya masa wasu littattafai waɗanda suka yi cikakken tarihin ibn taymiya kamar guda biyu ko guda uku so littattafan da suka yi tarihin ibn taymiya suna da yawa suna da yawan gaske akwai ma waɗanda aka ware su musamman saboda tarihin ibn taymiya kamar littafin al turriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya na almajirinsa ibn abdulhadi almajirin sa yana da littafi sunan shi al-uqudud durriya gaba ɗaya tarihin ibnu taymiya akwai littafin abu umar abu umar ina jin haka sunan yake al-manaqib al-aliyya shi ma kan tarihin ko kuma martabobi na ibnu taymiya sannan kuma akwai a cikin littafin al-bidaya wan nihaya na ibnu kathir wato akwai inda ya yi tarjama ta gaba daya ya fadada da irin rigingimu duk da ya saboda ibnu kafir zajirin sani a gaban idan sa ya ga abubuwan da suka faru shi ma yayi wannan sannan al-imam az-zahabi al-hafiz az-zahabi shi ma al ibn taymiyyah ne a cikin littafin sa zaidu tarikh al-islam ko kace zaidu sirar alamin nubala wanda ni shi nake ga da sunan littafin na gaskiya zaidu sirar alamin nubala a ciki yayi tarjama ibn taymiyyah da fadi sosai ya faɗi falalarsa da irin abubuwa da suka wakana a rayuwarsa haka nan a cikin littafin ta huffaz shi ma yi tarjama ta takaitacciya a ciki haka nan ita duba littafin ad kamina sai a a'yan al-mi'at al-thamina na ibn hajar al-asqalani kana rubutawa ko ka banda ka akura da uku shi ma yi haka nan ka duba al-wafi bil wafayat al bil wafayat na صلاح الدين السكدي shi ma yayi wannan a cikin wato littafan suna da yawa amma mafi gamewarsu in ka ɗauki littafin wato in banda littafin al'ukudu turriya mafi gamewarsu shine al-bidaya wa nihaya na ibnu kabir wannan kuma yace muna godiya akan wannan taimakon da ake bayarwa na addinin musulunci shi Allah ya saka da alkhairi yace malam ban daɗe da shiga tafiyar sunna ba Allah ya baka jajircewa da mu gaba daya kanta ce sai naji ana cewa ana cewa na koma idana don haka ina son dan Allah a yi min bayani akan menene idana to ai ka gane yanzu ba gashi kana cikin ka sai ka rage zalaba abin nan da kake ciki shi da izala in ba da haka ba ai ba za a ce maka dan izala ba ai ga ba a ce maka dan tijaniya ba ba a ce maka dan kadiriya ba ba a ce maka dan shi'a ba saboda ba su kake yi ba amma da kai ya sunna sai aka ce maka dan izala saboda ka ji dan izala ne mu saboda ka abin da ka ji muna faɗa shine izala ba wani abu ba duk abin da ka ji muna karanta a nan shine izala ne wani abu kai yanzu aka ce maka aiki zalar ba sai dan zuwa kana karatu ba kana yin sunna ai wannan kai aka ce maka aiki zalar to zaka bai ta ashe ita ce izala dan me ba za a kira ka da wani sunan daban ba a ce maka izala kake a ce maka wahabiyanci kake duk ta yanta. waɗannan su ne tambayoyin da aka miko min Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai ba su neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi ba daya akwai dan uwa wanda muke tare da shi a kullum duk sati a nan wannan majalisi ɗaya daga cikin masu ba da aikin agaji a wannan guri Allah ya masa rasuwa ya masa fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ce makobarsa abubuwan da yayi na kurakurai Allah ya yafe masa abubuwan da yayi na alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara masa akan wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafarta masa aikin ta bayan sa ko kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya karbi ransa ya karbi rayukan mu a cikin wannan tafarki na sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al إثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله